da ke ayan sabo unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin ne kuma watan ramadan yau lahadi 23 ga wata ramadan shekara ta 1443 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul sajda jiya mun tsaya aya ta goma sha ɗaya yau zamu tashi daga aya ta goma sha ɗaya ƙulya tawaffakum malakul mautin ladhi wukila bihi بسم الله الرحمن الرحيم فأول آية وقالوا أئذا ضللنا في الأرض وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم Allah ya ce wa qalu makka suka ce a idza ardi yanzu idan muka bace a cikin ƙasa muka narke a cikin ƙasa muka jujjuge a cikin ƙasa a inna la fi khalqin jadid shin za a tada mu wata sabuwar halitta Allah ya ce balhum bi liqa'i rabbihim kafirun bai wannan magana su dai game da haɗuwa da ubangijinsu sun kafirce kafirce mu haɗuwa da Allah suka yi don shi suke ta tunanin cewa za a tadda su in ayi kaza suke ta kawo uzura suke ta kawo yadda suke ganin lamarin ba zai yiwu ba a bayan mun karanto suna cewa an halicce mu a da nufatan kuma alaƙatan kuma mubgatan ya za a ce a tabda mun kaza Allah ce ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halittar ku da ta da ku kamar rai ɗaya ne yanzu kuma suka ce idan muka bace cikin ƙasa muka narke za a tabda mu wata halitta Allah ce sun kafirce ne da haɗuwa da ubangijinsu sai Allah ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace mala'ikin mutuwa jiya mun faɗi cewa abin da ya inganta na suna ne shine malakul maut Isra'il ya zo cikin Isra'iliyat sai ya zo cikin wasu afar da sahabbai da wasu tabi'ai amma dai bai inganta kuma ya zo ga hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi amma bai inganta ba ka abin da ya inganta na suna ne shine malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ka ce malakul mauti mala'ikin mutuwa wanda an ka wakkala muku shi zai karɓar rayuwarku tun ma'ila rabbikun turja'una sannan zuwa ga ubangijinku za ku dawo shek muhammadu aminu shankir cikin abuwa bayan sai ce waƙar bayyana ta'ala fi ayatin ukar allah ya bayyana a wasu ayoyi da ba wannan ba annan nasa ta tawaffahun mala'ikatu la malakun wahidun cewa mutane mala'iku ka karɓare ba mala'ika ɗaya ba nan ne Allah ya ce ul ya tawaffaku malakul mauti sai nuna mala'ikin mutuwa ɗaya ne ke karɓar rai shi ne shek mabula amin ya ce wasu ayoyi kuma sun nuna cewa mala'iku ne da yawa ke karɓare ba mala'iki ɗaya ba ka kaulihi ta'ala ka ce wadda Allah ya yi innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim wannan ayat da ke cikin suratul nisa'i waɗanda mala'iku ke karɓar rayuwarsu bayan sun zalunci kansu wa qawluhu ta'ala da cewa da Allah yayi fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yawibuna wujuhahum wa adbarahum ya ga ai idan mala'iku suka karbi rayuwarsu suna bugun kafafunsu da fuskokinsu a cikin suratul Muhammad ko kaga wannan ma ya nuna cewa mala'iku da yawa wa qawluhu ta'ala da cewa da Allah yayi ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم kaga nan ma nuna mala'iku sotul an'am ne ko ya nuna cewa mala'iku za su shimfiɗa hannayensu a wa ƙaunuhu ta'ala da cewa da Allah ya yi hatta idan ja a ta mautu tawaffatu nuna wa hum la yufarriqun har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ku mala'ikunmu manzanninmu sai su karɓe shi dole na ayoyin su nuna mala'iku da yawa ke karɓar rai ba mala'ika ɗaya ba ila gairi zalika min al-ayat da wasu wa'annan ayoyin da yawa sai ce wa ibahu haza abin da bayanin wannan inda ahalil ilmi wuri malamai annal muwakkala bi qabl arwahi malakun wahidun cewa wanda ake wakkala mai an shirai mala'iki ɗaya ne kamar yadda wannan ayar ta ce kullu tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum wa huwa al huna shi aka ambata a nan suratul sajda walakin lahu a'wanun ya'maluna bi amrihi sai dai yana da mataimaka da ke taimakawa ga lamarin karban rai din yantabi'una ruha ila al-halqum suna karbare suna jawo shi sai ya kawo gargara ya kawo ga wuya fa ya'khudhuha malakul mauti sai malakul mauti sai karbe ran ayyu'inuna mu i'anaka da ridalikum suna taimako ne taimakon da ba haka ba wa qad ja'a fi hadithil bara bin azib at-tawil al-mashhur ya zo cikin hadisin bara bin azib hadisin nan mai tsawo mashhuri أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن ملك الموت إذا أخذ روح gaskiya annabi sassa ya faɗi cewa idan mala'ikin mutuwa mun taɓa karanta shi a tasiri biyu ko uku da suka wuce baya hadisi ne mai tsawo mun karanta shi a hakamul jana'iz tare da da yawa daga cikin ku to idan mala'ikin mutuwa ya zo karɓar rai mala'iku da yawa ke taimaka mai wajen karɓar rai su fidda rai in an zo shi kaɗai ke karɓa ta idan mala'ikin mutuwa ya karɓe shi wayannan mala'ikun ba su barin shi a hannun mala'ikin mutuwa kaftawar jira sai su karɓe shi in ina aljanna ne sun zo da shimfiɗa da turare daga aljanna da likafani daga aljanna da za su sa shi in ɗan wuta ne wa'iya billahi sun zo da shi sun zo da shi daga wuta don shi sai a wasu ayoyi sai Allah ya ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu sai a ce mala'iku ke karɓar ran walau tara idu zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basiqu oh, aydihim duk ana faɗin mala'iku domin mala'ikun suna taimaka ma malakul mauki ne wajen karɓar rai shi yake karɓar ran amma da ya karɓa suna jira sai su karɓa da gare shi kamar yadda zai hadisin ko kyaftawar jira ba a bayan rai ga malakul mauki sai adon shi Allah ya ce shi yake karɓa thumma ila rabbikum tuja'una, sanan zuwa ga ubangijinku za ku dawo walau tara idil mujrimuna ولو ترى إذ المجرمون نازلوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا آتيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Allah ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim walau tara da dai ka gani ranar alkiyama idil mujrimuna lokacin da mujrimai mushrikai kafirai wanda suka kibiya Allah na ki suru usihim inda rabbihim za su sunkuye kansu inda ubangijinsu yayin tashi alkiyama sai su ce me su ce rabbana absarna wa sami'na ya ubangiji yau ga mu mun gani kuma mun ji da ana gaya mana za a tada da muna cewa ƙarya ne amma yanzu ga ya tabbata kun ga duk wa'annan hujjojin da ake kafa musu ake ta faɗi ake ta ashe da kansu za a zo yau malayan fa'un nadamu zuwa yadda nadama ba ta amfani su ce na ya Allah mun gani da idon mu ga yau an tadda mu ni ina kuma mun ji duk abin da ake faɗi don haka ni muke so farji ina na amal salihan ya Allah mai da mu duniya mu yi aikin kwarai inna muqinu nuna yanzu na da yaqini mun tabbata abin da ake faɗi gaskiya ne amma wancan lokacin walam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su ba zai amfane su ba lokacin da suka ga mu lokacin da suka ga ba'aka na lokacin da suka ga mugun kamun mu lokacin da suka ga gamkan mu lokacin da suka ga ba'aka na muka bakanta musu rai suka ga bakin rai zai same su da gare mu za mu bakanta musu rai kun ga kafirai da kansu za su yi ne ba waje ɗaya suke yaki ne ba yanzu misali duniya lokacin da annabi na gaya musu za a yi tashin alkiyama lokacin da gaya musu Allah zai tada su suna musu to tun kafin nan ran tashin kiyama za su gani da an zo mutuwa idan mutuwa ta zo to kowa zai tabbatar da abinda aka wa da sallallahu gaskiya ne kina nan duniya kafin rai ne ya fita da mala'ikin mutuwa ya zo lokacin ake an harshe mutum ya zambe iya magana zaka zai iya gaya ma wani ya ce wallahi abin da ake wani gaskiya ne kaka ta cin min ni Allah ya ce walaita fi tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza habara ahaduhum al-maut yi inni tubtu al'ana ya ladina yamutuna wa hum kuffar in aka zo karbar rai zai ce inni tubtu al'ana nan take zai gane don shi da an zo karbar ran mumini shi ma yake gane cewa ya samu rahama Allah zai gane cewa ya samu ya samu rahama Allah yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya qawli thabiti fil shi ilaha illallah da Allah zai mai tantsi za a kai lokacin da mutum yana da rai zai ga mala'ikun mutuwa ko ya ga mala'ikun azaba in mumini ne zai ga mala'ikun arhama sun zo tare da mala'ikin mutuwa in kafiri ne zai ga mala'ikun azaba sun zo tare da mala'ikin mutuwa amma wannan lokacin an kare halshe zaka baya iya magana yana gani da ido yana gani yana ji ga yana kusa da shi suna kuka ko shi yana kuka ana zuwa amma baki ba zai iya cewa komai ba ya iyazu billahi daga tun nan za a iya mai za a zai gane cewa annabi sassan abin da ya zo da shi gaskiya ne amma nadama nadama lokacin nadama ya wuce haka nan in an zo ranar lahira bayan tar da mutane ya koma gani shine Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim da ga mujrimai lokacin da za su sunkuye kansu inda rabbihim wajen ubangijinsu rabbana absarna wa sami'na za su ya ubangijin mu mun gani yanzu da idonmu kuma mun jiya mun tabbata domin mai a duniya ba su ji law kunna auna a tsilu ma kunna fi ashabis saye haka lokacin da bayan an gama hisabi an kai su wuta za su shiga wuta sai wata sai irin wannan nadama walau tara ibu ifu ala nari فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى أمرقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل Allah ce walau tara muke muqifu ala an da zaka ga lokacin da za a aishe su a gaban wuta kaga wannan shine na uku na farko lokacin karɓar rayuwarsu na biyu lokacin da aka tadda su daga kabari na uku kuma lokacin da aka tsaye da su a kan wuta walau tara rufi ko anan nari faƙalu ya laita na nuraddu suke kai mu da dai an da mu duniya ya laita na nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangijin ba in mun koma wala kuna min mu'minin sai ce bal badalahum sayyi'atu ma kanu bal badalahum ma kanu min qablu abin da suke doyewa tun kafin yanzu shi ya bayyana gare su wa haka bihim ma walau rujju adu limanu anhu da an mai da su za su koma aikata abin da za su aikata a duniya tunda ba su ji wancan kiran na farko ba ba za su ji wannan kira ba za su ji wannan kira da wannan suna wajaje guda uku da za a tadda mutane wato in mutane a wannan wajajen guda uku za su yi da sun sani da an mai da su duniya tun lokacin mutuwa don shi yanzu mutum yake da damar yayi aiki in ya mutu babu aiki in ya mutu in wannan lokacin aka yi da an yi nadama ta farko to duk abin da zai biyo bayan nadama ne da an yi kuma farin ciki na farko aka yi bushara ta farko to duk abin da zai baya bushara ne sai Allah ya ce suka suna cewa farji ina na amal salihin ina nun ya Allah a maida mu mai aikin kwarai mu yanzu mun yi yakini mun yarda sai Allah ya ce walau shi ina la ataina kullu nafsin hudaha da mun ga dama da tun anan duniya mun baiwa kowace rai shiriyarta da Allah ya ga dama wa lau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah yake da ya ga dama da duk wanda abbayan kasa yayi imani ganin dama ta ce ayi mumini ayi kafiri ganin dama ta ne amma mutane sun ba su zabi duk wanda yayi kafirci ba tilasta shi aka yi ba ba to aka dole dole sai kai kafirci wanda ya imani shi ma ba tilasta shi aka yi ba an ba kowa dama amma Allah da ya ga dama da ya cire wannan damar da ya bamu shine da Allah ya ga dama shine walau walau shi ina la ataina kullu nafsin hudaha da mun ga dama sai mu ce to kowa ya aikin kwarai amma yanzu aka yi wa hadaina hunna jidain aka shiryar da kai hanya guda biyu aka gaya ma hanya kwarai da mummuna hanya rashin lahira من hmm. شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا وحاق بهم حرائقها وإن يستجيبوا sha'a falyumin wa man sha'a wanda ya gada mai imani wanda ya gada mai kafirci kaga ba za ka kafa hujjar wannan ayar ba kamar jabariya da suke cewa ko ni tilasta mutum aiki za ka wanda ya kafirci shi ma cilasta shi aka yi ya kafirci ya ba haka bane ai wuta a nan duniya ma akwai wuta kun babu wanda Allah ya aiko mala'iku su wuce ne hannu na kai ya fada wuta Allah cewa wala tulqu bi ajikum ila tahaluka yanzu ka kunna wuta ka sa hannunka bala'ika wajen rike ka ba to nisa baka sa ba kuma in ka kunna wuta yanzu ka sa hannunka ya kore a haka Allah ya kaddaro ka sa hannunka ya kore amma baka sa ba kaga zaka ko kafircewa ba in ka kafirce Allah ya kaddaro ka kafirce amma bai tilasta ka ba kamar yadda yanzu bai tilasta ka sa hannunka wuta ba zabi aka baka in ka ga dama ka sa hannunka wuta in ka ga dama kakkasa shi dai Allah ya ce kakkasa zaka in ka cika kan garayen sai ka saka to in baka saka ba yanzu kuma kan ya Allah ba ya an ji lahaya baka cewa Allah ya cilasta saka kai abin da kai a'a ai ba duniya da ya baka zabi cikin sa hannunka kai cikin wuta zaka kona hanyar wuta ya baka zaɓi yanzu muminai wanda suka kama hanya suke sallah ai ba da karfi aka kama su a ce da lokacin sallah ya mala'ika ya kama wuyan kai ya da kai masallaci ba ganin damar kare don shi wata kake latti wata take rashin samun sallah cikin jama'a wata take kaza wata kaza saboda me saboda an baka zabi wannan shine mazhaba ahlus sunna tsakanin jabariya da qadariyya wanda duk sun wuce iyaka wayannan suna ganin dan adam cilasta shi ake yi yayi abin da yayi wayannan suna ganin babu kaddara Allah bai kaddara komai ba sai abin da ya auku wa iyyazu billahi abin da suke cewa Allah shi bai sani wanda ya sabo sai ya yi sabo in yi sabo sai a ce ya yi sabu shi can Allah bai kaddara su kuma ahlus sunna suna tsakatsaki tsakanin kadariya gefe daya jajjabariya gefe daya suna cewa duk wanda zai sabo Allah ya san zai sabu kuma Allah ya kaddaro amma ba Allah ya tilasta shi ba zaka duk abin da ya auku an tabbata Allah ya kaddara zai auku zai aukuwa kuma Allah ya san shi tun kafin ya auku amma kuma tilastawa ne ba a tilasta bayi ba an ba bayi zaɓi na su yi su suka ga dama shine walau shi ina la na kullu na hudaha da mun ga dama da kowa shirye za mu yi nai walakin haqqal qawlu minni daga dai magana ta tabbata gare ni ta zan tabbas la amla anna jahannama min wannan wan nasi ajma'in zan cika jahannama da wuti. zan jima jahannama da mutane da aljannu gaba daya Allah ya saba mu cikin su kaga jahannama an yi alƙawari za a sa aljannu amma babu ayat sai magana cewa tarihan cewa za a sa aljannu a aljanna amma kaga wannan ta tabbatar cewa za a sa su za a sa su a wuta la'amla anna jahannama min aljannati zan cika jahannama da aljannu wan nasi da mutane ajma'e gaba ɗaya su za a cika su a wutar jahannama don shi wasu malamai suka tafi cewa aljannu ba a sa su ba a sa su aljanna nan aljannu su ba sa su aljanna saboda me suka ce ga wannan ayar ta tabbata ana sa su a wuta sannan ayar da ke cikin suratul ahqaf qalu ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim suka ce su imanin su ba a ce za a ba su aljanna ba cewa kai yaghfir lakum min dhunubikum in kuka yi iman lokacin da aljanu suka zo inda annabi sallallahu suka musulunta sai suka ce ya qaumana ajibu da'i Allah suka koma suna suna wa mutane su wa'azi ya ku mutanen mu ku ansa mai kiran Allah ajibu da'i Allah wa aminu bihi sannan ku yi imani da shi min zai yaghfir lakum min ku. in haka Allah zai gafarta muku ku. Wai jirkum min azabin alayhi Allah zai tsar da ku daga azaba mai raɗaɗe suka ce tun su abin da aka yi musu alƙawari kenan amma dai kauli mafi inganci su ma za su shiga aljanna saboda umumat wa liman khafa maqama rabbih jannatan liman ya ƙunshi mutane da aljanna shi bayan da sai Allah ya ce ni fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban kaga mutane da aljannu ake magana kawai ba a samu wata keɓanci aljannu ne su kaɗai ba amma wa'annan umuma kamar wata keɓanci mutane wanda ke ayoyin da suka keɓanci mutane suna da yawa hadisan da suka keɓanci mutane suna da yawa amma su ma wannan ayata cikin suratul rahman Wani man hafa maqama rabbih jannatan sai fa bi ayyi ala'i su wa tukazziban yana nuna cewa da mutane da aljannu ake magana za ka su ma za su shiga aljanna kun ga yadda Allah ya kare mana adam ko shi da adam babu bukatar cewa akwai ayoyi da yawa da ke ta magana zai shiga aljanna shi kuma dan adam sai da a biyo an hada shi da mutum da aljani don shi babu wata halitta da Allah ya kare maka ma dan adam gaba ɗaya babu saboda me saboda hatta da mala'iku gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su gaba ɗaya annabi sallallahu kuma dan adam ne mutum ne annabi sallallahu alaihi cikin mala'iku ko aljannu ko mutane babu wanda ya kai babu wanda ya kai daraja sai sannan ɗan adam in suka yi aiki na kwarai in an adam suka yi aiki na kwarai suka dage suna iya kaiwa darajar mala'iku yana cikin tambayar da aka yi mashahul ɗin teniya aka ce mai nan an adam domin mala'ika baya shawon mata mala'ika baya cin abinci mala'ika baya iya sabo la ya sunan Allah ma amarahu wa yaqaluna ma yu'maruna su haka aka yi su haka aka yi setting su default din su kenan su ba su iya sabo koda ka kawo sabo Allah mala'ika ya zai iya yi za ka sake tambayi shekul sabin tuniya da mala'ika da ɗan idan ya dage da bauta yana iya kaiwa darajar mala'ika ko ya mala'ika sai ce ban sani ba daga baya ta aka koma tambaya ce sai ya ce kowace lokacin ba ban sani ba ban samu cikin salaf da ya yi magana ba in ba samu wani cikin magabata da ya irin wannan magana ba ka ansa ya ce ban karanta ɗaya daga cikin magabata ba ya ce amma yanzu na tsaya ga magana wane da wane da wane da wane cikin magabata duk sun wannan magana za ka ɗan adam yana iya fin mala'ika wanda shi ya danne shawa kai ya danne son rai ne ya danne kawai ma musu ya kawo shi a cikin littafi ne da ya yi an akhbarin malak ko ta yake an akhbarin malak yana nan kamar mujallar ko mujallar harami na imam suyude cewa ɗan adam ya kawo bijiyo da wannan matsala ɗan adam yana iya wuce mala'ika wanda ba annabi ruwa komai ba idan shi ya ɓoye shawa ta yi ya ƙi duk abin da yake na sabon Allah ne ya ƙi ya kada kai ne domin su mala'iku su a su akan akan haka ne. Za ka Allah ya alƙawarin zai cika jahannama da mutane da aljannu wannan ɗaya isa mu ƙara jin tsoron Allah mu ta neman Allah tsari daga wutar jahannama duk abin da aka ce in ka yi Allah zai saka jahannama ka nisance shi domin alƙawarin Allah ne bai tashi sai wutar jahannama ta cika ita aljanna Allah bai alƙawarin zai cika ta ba amma ita wutar jahannama Allah ya yi alƙawarin zai cika ta zaka duk abin da ke sa mutane su ji tsoro ne da wannan hadisin da ke cikin musa imamu Ahmad ranar lahira za a kadda annabi adam a ce mai hidda ɗan wuta cikin jama'arka ya ce ya Allah ban san suwa ba ne ya ce duk cikin mutum dubu ka fidda mutum ɗari tara da tasirin da tara annabi sun sai ce wannan yinin ne ƙananan yara za su yi hurra saboda jin tsoro a ce ku wani mutum ɗaya na buƙatar mutum ɗari tara da tasirin da tara sai annabi sallallahu alaihi wasallam mutane jikinsu ya mutu annabi sun sai ce ne muku bushara tara dukkanin su cikin yajuju da majuju suke ɗaya kuma cikin ku yake saboda ya juju da ya ne na iya ne na annabi adamu su ma don haka sai annabi sai tabbata cikin su za a samu 999 sai annabi ya ce inni arju an takunu a ahlil janna ni arju an ta kunu takunu a ahlil janna ina tsammani ina wa Allah fata cewa ku mutane na za ku zan ɗaya bisa hudu na yan aljanna bisa bai su suka kabbara su ji daɗi sai ce ina fata ma Allah ta za ku san ɗaya bisa uku na 'yan aljanna suka koma kabbara yace ina fata za ku kasance ɗaya bisa biyu na 'yan aljanna suka koma kabbara sai ce rannan ku cikin mutane ba ku kasance ba sai farin gashi cikin sa wanda yake baki fata sa baki a samu farin gashi watan bamu da yawa akan sauran al'ummomi wa'anda suka kasance wa'anda suka bijire sai annabi sun san ya faranta ma sahabban shirai ya faranta ma mu'minai da za su zo don da an bar shi haka mutum ɗaya da mutum 999 da akwai damuwa sosai sosai waɗanne mutum 999 ne an kamo ka an kamo su duk kashi su aikin kwarai ko a kamo ka ana kamo ka ga cewa abokan sun jirgin na cikin yana cikin nasu ko ga umar cikin nasu ko ka gana na faɗi ba cikin nan kaga akwai tashin hankali <laughs> ka san kai ba kai bane ba sai an tsaya tantancewa ba Allah ya sa ba mu cikin wanda za a cika wutar jahannama da su Allah ya sa mu cikin wanda za a sawa aljanna sai Allah ce fa zuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha ku kana da abin da kuka manci ku da mu yau ta duniya ana ce muku za ku haɗu da mu yau za ku haɗu da Allah yau sai kuka bar wannan magana kuka fita batunta to saboda wannan mancewa da wannan barin maganar da kuka yi yau ku kana sai Allah ce musu zuku ku ɗanɗana ana ɗanɗanawa ne da harshe amma wannan ana ce mai isti'ara sai aka doko magana aka doko abin da ake yi da harshe sai aka sa ga jiki bacin wutar jahannama ba ga harshe ake jin ta ba ga jijjiki ake jin ta amma sai aka ce ku ɗanɗana kuma ɗanɗana wa mafi yawa na ɗanɗana abin da yake da daɗi ne sai aka yi musu irin wannan kamar da Allah ce duk innaka antal azizul kare ɗanɗana ai kai ne mabuwayin nan a can duniya wanda kake taba da dukiyar ka ɗanɗana yanzu kaga an wa mutum an wa mutum irin wannan tahdidi wanda Allah ya kare mu da aiman irin shi sai Allah ce fa zuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha ku ɗanɗana wutar nama. da abin da kuka mance saboda mancewa da kuka yi saboda barin da kuka yi na haɗuwa da mu a yau inna na sinaku mu ma mun bakku ba za ka ce mun manta ba domin Allah baya mantuwa ko ba ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ya mantuwa Za ka ba mantuwa bane nan Allah ya su ne za ka na bakku na bakku ya da ku duniya kuka mance ni kuka fita batuna ni ma yau anan duniya na na bakku wa zuku azabal khuldi ku dan ana azabar dawama jiya da Allah ya ce ku dan ana abin da kake dan ana wani lokaci zaka jayewa sai Allah ka wannan dawama za ku yi kuna dan dano zaka ba dan bane na dan ana a jaye azabal khuldi azabar dawama ce ta tabbata ciki bima kuntum ta'maluna wannan ya kasance ne domin abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ya samu aikata alkhairi mu aikata abin kwarai kuma mu gane a cikin aljanna inna ma yu'minu bi ayatina kafin ya karanta duk ayoyin da suka wuce muna sujuda in mun yi muna karanta muna yin sujuda ba dole bane sai yi sujuda amma tun da muka fara tafsirin ayat sujuda ta wuce muka yi sujuda ko yau mun yi sujuda bai dauka mu komi ko to shikenan in ya karanta bayan ya karanta ya kai ah, wa hum la yastakbiruna za mu yi sujuda zai kafin nan da mai alwallah da wanda bai da alwallah da mai janaba duk yana yi yana yin sujuda in mun taso zan karanta muku da bene na kowa in babu wuri wani ya bisa wani bismillah <laughs> bismillah يؤمن

dalilin ana yi akwai hadisi cikin sahih bukhari ko wani shekara ina karanta muku shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kasar da fasjudu lillahi wa abudu karshen suratu suratu najm annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda da musulmi da kafiri da atari da shi kowa yayi sujuda sai ya bini khalaf kawai ya ɗauku ƙasa ce shi gaskiya bai kai ƙoshi ne ƙasa <laughs> sai a ƙasa da haka shi ba da ya yi karhan ya ɗauku ƙasa ya aza yana cikin wanda aka kashe a cikin ayakin yaƙin badar Allah ce inna ma nan bi ayatina allazina idza zukkiru biha sane eh wa'inda ke imani da ayoyin mu sune wa'inda idan an ka ambatan musu ita idan aka yi musu suwa da ayoyin mu kharru sujjadan sai su faɗi suna sujuda wasabbahu bihamdi rabbihim sai su yi tasbihi suna masu gode ma Allah su tsarkake ubangijin suna masu gode mai wa hum la yastakbiruna su ba su wa Allah girman kai don shi yana cikin abin da ke faɗa ta mutum ya yi sujuda kawai sai kasance babu wani girman kai an ya wuce ayat sujuda gare ya yi sujuda duk da kauli mafi inganci ba dole bane yin sujuda an wuce ayat sujuda sunna ce mai karfi wata ran an karanta ma annabi yayi sujuda wata ran an karanta mai bai sujuda ba amma dai don ka zama cikin waɗanda ba su girman kai irin wannan ayoyin sai kasance kai ma ka faɗi kana sujuda ana karanta سجل وجهه الذي خلقه وسواه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته tayyib sai Allah ce waɗanda suke imani da ayoyin ubangijinsu sani kadai waɗanda ke imani da ayoyin ubangijinsu su ne waɗanda idan aka tuna musu waɗannan ayoyi suna faduwa su yi sujuda su tsarkake ubangijin suna masu gode mai kuma waɗanda ba su girman kai don haka girman kai ga ayoyin ubangiji a karanta ka kafi karfin nan a karanta ya kasance zuciyarka bata kaɗu ba a karanta baka ji cewa wanda ke magana da kai ba ubangiji ke magana da kai akwai matsala sosai Allah ya siffanta wannan da waɗanda ba su imani da ayoyi ne sai Allah ya ce mai gaba ka tajafa junubuhum ga su fasta gaba

sai Allah ce su waɗanda suka yi imani da ayoyin ubangijinsu ta tajafa junubuhum anil mabaji Sassanin jikinsu suna nisanta wurin kwana da daddare yad'una rabbahum suna du'a ga ubangijinsu suna kiran ubangijinsu khawfan suna jin tsoron abinda inda ubangijinsu na azaba wa qam'an suna tsammanin abinda inda ubangijinsu na rahama wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su suna kiyamun laili kenan shine ta tajafa junubuhum anil mabaji'i sasannin jikinsu suna nisan wajen bacci da daddare suna kiran ubangijinsu haufan wa qama'an Allah dai ambaci annabawa da yawa a cikin suratul anbiya da miyar ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na rabban wa rahban yusari'una fil khairati wa yad'una kaga nan da Allah ya siffanta mu'minai sai ya ce suna kiran ubangijin su khaufan suna jin tsoron abinda inda ke da wuta wa qam'an suna tsammani abinda inda ke na rahama yanzu akwai masu cewa su ko an tabbatar musu babu wuta babu aljanna za su bauta ma Allah wannan kuskure ne dan kuna shakka akwai ta ko babu ta ne ko an tabbatar musu ba za a tabbatar babu ta ba ya tabbata da ayoyi ya tabbata da hadisai ya tabbata yayi tawaturi ma'lumun min ad-din bi darura akwai wuta akwai aljanna na dai kenan na biyu nuna cewa tsoron Allah ne kana bauta mai ko ba don ya hana ka daga wuta kuskure ne domin annabawan Allah da yawansu da Allah ya amince suratul anbiya'i sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati sun kasance suna gegeniya ga ayyuka alkhairi wa yad'una na ragban suna kiran mu suna masu kwadan abinda inda muke na lada wa rahban suna tsoro abinda inda muke na azaba na na azaba don haka kuskure ne a ce wai kai ka kai manzilar da baka jin tsoron ba don wuta kake bauta ma Allah ba don aljanna ba su annabawa don aljanna suke bauta ma Allah don tsoron wuta suke suke nisanta sakon shi zaka mutanen kwarai manan da Allah ya ambata sai yace duuna rabbahum khawfan suna kiran ubangijinsu suna jin tsoro wa tsam'an sannan suna tsammanin abinda inda shike wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma abinda inda abinda muka ba suna suna ciyarwa wato suna zakka suna yin sadaka Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun rai ba ta san abin da muka ɓoye mata ba na abin da ke faranta idanu abin da ke sanyaya idanu jaza'an bi makanu ya amalon sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na kiyamun laili wannan aya tana cikin ayoyin da suka fi girma wajen kwaɗaitar da kiyamun laili Allah ya ce ta jafa junubuhum anil mabaji'i sasannin jikin suna nisanta shimfiɗa yad'una rabbahum suna kiran ubangijinsu khawfan suna jin tsoro ne in ka tashi kiyamun laili kanin kana yi kana jin tsoron wuta kana kawo wuta kai zan kai kiyamun lalle ka kawai ka ci jam ce saka ai sunan kai to test batch ne ke irin wani ka samu roba roba ne kai da abu da bai kai kawo ba ba ka kamata ba in ka tashi kiyamun lalle ya kasance khaufan kana jin tsoron wuta ya ta kawo wutar jahannama da Allah ya ambata kana jin ta wa an kana kawo aljanna kana fadanta sannan kuma kana cewa daga abin da Allah ya baka in safiya ta waye sai Allah ya ce masu wannan na qiyamul Wala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin rai bata san abin da muka boye mata ba na abin da ke sanya ya ido da kiyamun leli ya kasance ana yin ta ne a boye ba a fili ba a cikin dare kuma a boye sai Allah ya ce rai bata san ita kuma abin da muka boye mata ba wal jazaunin min jinsil amal sakamako irin aiki ne tunda kai ma a boye aka kiyamun laili kiyamun leli ba a hili ake yin ta a bayyane ba in kai so ka dinga ba mutane labarin kana kiyamun laili an ba da labari ko wani ɗa na Umar bin Abdulaziz wanda ke da salaha wanda zahiri ne ya bayyana cewa mutumin kirki ne sai Umar bin Abdulaziz ya aika mai wani mutum ya je ya bincika ya gani ɗa yana kiyamun laili ya je ya kwana ɗaki ne sai ya je inda shike inda da dare ya tashi kiyamun laili in yana karatu in ya ji bakon ya motsa sai ya shube sun ma bakon ya sai yana kiyamun laili kaga koyewa ake ko ana koyi irin wannan haka shine sai Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun rai bata san ita kuma abinda muka ɓoye mata ba na abinda zai sanyaya idanunta a bima kanu ya'maluna sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa nan duniya na kiyamun laila imam bukhari musamman ya yi ma wannan ayat babi yace yace Lahi ta'ala faɗa Allah da yayi yace Falata alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun yake haddathana ali ibn abdullah shine ali al-madini ko qala haddathana sufyan an abi zinadi an al-a'raji an abi hurayra radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yace adattu li ibadi as-salihin nayi mabayina managarta wani tanadi. na mala aynun ra'at abinda ido bai taba ganin shi ba wala udhun sami'at kunne bai taba jin labarin shi ba wala khabara ala qalbi bashar bai taba zuwa ga zuciya bai taba karsuwa ga zuciyar wannan adam ba abinda Allah ya boye mu mutanen aljanna abu ne wanda kyawu ne ido bai taba ganin abinda ya kyawu ne ba a labarin kunnuwa ba taba jin abinda ya kyawu ne ba a zuciya duk tunanin ka na wani abu mai kyawu bai taba dan so maka irin wannan abin ba imam bukhari yayi babi ga wannan ga wannan ayar domin ya nuna muhimmanci na qiyamul layli qiyamul layl yana da matukar muhimmanci ana yin qiyamul layl yanzu a cikin azumi kusan kowa yana qiyamul layl kusan kowa yana qiyamul layl yanzu ana sallar tarawih yanzu goma kashi ana sallar tahajjud abin kunya abin abin takeici shine a same ka akwai wanda har Ramadan ya kare bai taba sallar tarawih ba akwai su kuma musulmi ne kuma cikin garin musulmi yake kuma matashi ne to irin wannan ku masu kiyamun layl ya kamata ku yi mai wa'azi ku ya kamata ku jawo shi ku ya kamata ku kusanto shi domin ya dinga kiyamun lalai ya dinga yin azumi sannan wayanda suka saba yi azumi su kuma dama azumi makaranta ce wadda za a koyo a ciki domin bayan azumi kuma sai a ci gaba sai a ci gaba da yi bai kamata a ce ya wuce ka ba ya kasance a ce kwana ɗaya ya wuce ka kwana biyu ya wuce ka kwana uku ya wuce ka ba ka tashi kana kiyamun lalai ko da raka uku kake iya yi ko da raka biyar kake iya yi ko da raka bakwai kake iya yi ko da a tare kake iya yi in kana iya ka a goma sha ɗaya ka kyautata su shine mafi kyawun abinda ya kamata a ce kayi a nan za mu dakata a kartunmu na gobe za mu faɗi ko a kartunmu na gaban shala za mu faɗi a da sai da yawa waɗanda suka zo suna magana falala ta ƙiyamun laili yadda annabi sassan ya dinga faɗi da ƙiyamun laili take take kakkarin zunubai akwai hadisa a bukhari da muslim da wajen bukhari da muslim insha Allah nan za mu tashi a kartunmu na gaba a ƙasan wannan ayat abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafin mu yau mu fara karatu mu kare amma akwai abubuwa da yawa kila akwai tambayoyi kuma akwai karanta wa'inda suka ba da sakoko? a da Allah mala hasa a basu haka ne ya <laughs> shi ke mala hasa ya ce mala hasa baka wani a ka abu sai ya yi kyau hmm. da hito ba? da hito ba? ok, cewa ya kyau sai akwai basa na Sokoto State University wanda kullum da shi muke tafsiri tun sanda aka fara tafsirin nan yanzu an muna samu labarin yana asibiti kunci an yi mai aiki muna addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa ka fara ne ku tashi cikin addu'o'in ku gaba daya mutumin kirki ne tun da aka fara tasiri ban taba zuwa ne zamna kafin ya zo kullum ka zo zaka iske shi zaka same shi a zaune muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya sa ka fara ne da shi da sauran jama'a musulmi da kwanci asibiti da a gida ba su da lafiya to Allah ya ba su lafiya. Hmm. Hmm. Assalamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai suka turo sakonni na kuɗi. Na kuɗin ne? Na kuɗin marayu. A nan kuma akwai mm. ya ba da naira ɗari biyar. Mm. Mm-hmm. Abdullahi Usman ya ba da naira ya da naira ɗari biyar. Akwai da yana ya turo dubu biyu. Akwai da Zuwa Bashir ya turo naira ɗari biyar. akwai mutane abu sunan rabu akwai abubakar ba'adiyya ya sunan rabu akwai abubakar muhammad ya sunan ɗari biyar akwai kabir abdul ya sunan naira dubu biyu akwai haruna nurajji ibrahim ya sunan naira dubu biyu akwai raja muhammad ya sunan naira ɗari biyar akwai hafiz adam ya sunan naira dubu akwai hafiz yusuf ya sunan naira dubu biyar akwai abdulsalam ya sunan naira dubu akwai aisha umar ta turo naira dubu biyu akwai abubakar aliyu ya turo naira dubu biyar akwai ibrahim gifta muhammad ya turo naira dubu uku akwai abdulrazak ya turo naira ɗari uku akwai hamza isa ya turo naira dubu akwai muhammad abdullahi ya turo naira dubu akwai sa'adatu suleiman ya turo naira ɗari biyar akwai yaƙi muhammad ya turo naira dubu akwai rashida mukhtar ya turo naira dubu biyar akwai hadiza muhammad ta turo naira dubu ashirin akwai fatima haruna adam ta turo ɗari biyar akwai kaltum suleiman ibrahim suleiman ta turo naira dubu biyar Allah ya saka musu da mm. Mm. Tambayoyi eh libo an da ka daddara libo an ka wanda ya biyo ah, assalamu alaikum warahmatullah malam don Allah sai makamin da karin bayani idan ina jin liman sallar tarawih shi yana raka'a sha uku ni kuma idan ya yi takwas sai in zauna in zauna in ya tashi zai taɓa ido duri sai in yi to malam ko na daidai kuwa a'a ba kai daidai ba annabi sun ta cewa man kama ma'al imami hattan sarafa sai kuma baka tsaya tare da shi hattan sarafa an yi wani lokaci da baka nan me ya kamata ka yi ka tashi yi. ya inganta annabi yana sha uku amma abin da yake biyu na ba'da isha'i ne don an tashi biyu na farko sai ka yi itikadi na ba'da isha'i ne nafilar da ake bayan isha'i rawatib da ake wannan sallar dare rawatib ba ba su ciki annabi yana raka'a goma sha ɗaya ne banda biyu da yake bayan isha'i wannan su na bayan isha'i akwai biyu da yake bayan isha'i don ka in ka samu inda ake sha uku ta yi maka daidai biyu na farko yan tashi sai ka yi niyyar cewa na bayan isha'i ne kake na warawakin wanda su ma annabi ya dawwama yana yin su kamar yadda ya dawwama yana kiyamun laili don ka sallah ta bayan dare cikin dare kala biyu ce bayan isha'i akwai rawatin wanda raka'a biyu ne sannan akwai kiyamun laili wanda yake shi kuma raka'a a goma sha ɗaya ne zaka in ka haɗe kaga ya koma sha uku zaka sai ka yi biyu tare da shi na farko da niyyar rawatib sauran kuma ka yi da niyyar qiyamul layli wallahu ta'ala alam wannan ne don ban sani ba ban san ko akwai maganin bindiga ko akwai maganin wuka ba ban sani ba Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum malam sai akwai bambancin kafarar wanda ita abinci da rana da gangan a cikin azumi da wanda ya zo iyalinsa da rana da gangan wanda ya ci abinci da gangan shi wasu malamai suna kiyasi ne ga wanda ya yi jima'i hadisin da ya zo hadisi abu hurara wanda ke cikin bukari da muslim wanda ke cikin dukkan kutubu sita yana magana wanda ya auka ma iyalai ne ne ya yi jima'i shine annabi sallama ya ba wannan zaɓi na yayi azumi sittin. ko ya yanta baiwa ko ya yi ko ya ci da mutum sattin wanda ya ci da gangan ya sha da gangan in ya yi azumin shekara gaba ɗaya bai iya kafara domin me domin an ce ya yi ya ce baya yi ne A bazu da haka wasu malamai na kiyasi kamar inda malikiya suke wannan ana kiyasi ne da wancan shi ma shi ma ya azumi sittin amma dai ya zan bai inganta ga hadisi shi ya yi azumin sittin ba abinda ya fito na fito ya yi da Allah mai wanda ake cewa ya yi azumin sittin, wannan nashi mai sauki ne nashi shi ya fi azumi za ka ji tsoron Allah ya yi ta tuba ya yi ta kuka ma Allah ya ta mai da gine ga Allah ko da Allah zai sa ya Allah ya yafe mai sannan kuma ya yi azumi sittin ɗin shi ma don kai ya kai abin nan shi ma ya yi azumi sittin ɗin duk ya ƙara ya saba azumi ai abin da ya sa ya kare wannan saboda bai saba azumi ba ne kaga in ya yi sittin zai saba da azumi nan gaba ba zai kare wani ba amma dai babu hadisin da ya inganta cewa ya yi 60 wallahi ta'ala ga manhaban malikiya wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah ya halatta uwa ta nema ma ɗanta mata nema ma mata kuma ta biya ta daki ba ta da sanin ubansa ba eh yana halatta yana halatta ta nema mai mata ta biya mai sadaki ba ta da sanin mahaifin shi ba aure ba a shakanta namiji sai ya sani sai uba ya sani amma dai na al'adar miji ta mai kyawo ta cewa kowa yana iza baba ne sai an ga babanka ko an ga an ga wani uwan babanka na faɗi a baya cewa wannan al'ada ce mai kyau kun bai kamata a batta ba amma da ta kama an yi haka mahaifinka bai sani ba kai namiji aka yi ma'aure ya yi saɓanin mace ita kuma dole dole sai namiji ya sani sai mahaifinta ya sani ko wani waliyinta ɗanta ko ƙaninta munasaba idan mace tana zawara tana da ɗa sannan kuma tana da uba ya zo neman ta aurewa zai ba da ita ɗanta ya fi cincinta <laughs> ya ba da ita ɗanta ya bi cuta ya bada ita in ɗanta ya ce na bada mamata ga ne. babanta ya ce na bada ita gawa ne. ita ana kula da magana ɗan ba a kula da magana uban saboda annabi sassara ya ce fali aula rajulin zakar shine aula rajulin zakar in ta mutu tabbar miliyan goma tabbutu tabbar miliyan shidda Bata ta ba kowa ba sai uban da ɗan uban za a ba shi miliyan guda ya kama hanya ta ɗan shi zai ba da miliyan biyar gaba ɗaya Shi ne aula gare ta ne aula rajulin zakar zaka inda hanabila kuma shi da kawai mafi inganci Ɗa ya fiye yi wani ci akan uba ya yi wani ci amma kaga ba mu da a ci dan ba da ita ga mamansa zaka in uban ya bada ita yayi ba wai bai yi bane amma dai wannan shi ya fi shi yafi cikin ta ya daya yake da Allah shi baba ne ba ta koma ba zaka shi baba ne ya ba ita lalle bai da daura da kuma ba <laughs> kaga irin wannan ke tana da yana da hujja sai yi tsaye tsayi ne wallahi Allah ya Allah ya kara amalan ilimi da imani ya Allah malam ina son a wannan shawara na ne ya kasance ba ilimi na boko da na addini ya kasance idan dare ya yi yan an in akwai zafi yake cewa a fita daga cikin ɗaki wato a koma waje a farka kuma mun kasance muna da ƴaƴa uku suna ganin muna farkawa tare da su tare eh, da rijina muna kwantawa tare da mijina na nuna musu cewa akwai matsala shi kuma ya nuna mini cewa ba babu ruwansa damar kafalar ya zan yi na farko yana ba shawar ki lallaba shi har ya fahimta ya da an yi aure mafi yawan magana cewa miji na jami'ar ne kuma ta ta jahila da bai taso ba kafin a yi aure aka ce a wannan bincike kakaciyarsa ba a yi wannan bincike ba sai da aka shigo ciki sannan a kafa hujja da wannan namiji yakan kafa hujja da ya sai yana sai an shi ya sai ga matar bayan an rabu ya baka da tarbiyya kun ba lokaci aka ce binciki tarbiyya ba ta ka ya yi aure ya binciki tarbiyya sai shi lokaci ya ganta tana yi mai yana son ta sai kauda kai daga wancan akwai tarbiyya yanzu da yake sai an shi ya ne gare ta sai kafa hujja da cewa ba da tarbiyya sai irin wannan bayan an yi aure to ba ya aka bincika tarbiyya ba in an ga an fada kamar yin shafari aure package ne in ka tsawo gaba ɗaya da na ciki da kamar kashin dankali ne kamar kashin tumatur ne da haka bayan ka dawo gida baka mai suwa ka ci wani ya rubi a canza ba gaba ɗaya haka ake sai suwa kamar a shana ne in ka zo guda ta kare guda ba ta yi haka ake tafiya da shi da haka yana da kaza bai da kaza tana da kaza ba ta kaza haka ake ake abin nan haka aka sai san maka komai da babba da karami da dameji da na kwai aka sai san ma haka ake tafiya da su za ki lallaba shi abin da yake ba daidai ba ne ki sa wasu inda ke ji ne su yi mai wa'azi su jawo shi a hankali insha Allah zai fahimta akwai wani tambayar na ansa baya ta wanda aikin hajji zai tafi mijinta ya ce in ta tafi auyenta ya mutu abin da nake nufi shi ne kace da auyenta ya mutu akan haka ki lallabe shi daga baya sai ta lallabe shi ya tafi amma da ita za ta biya makanta aikin hajji take da abin da ya makanta aikin hajji to miji bai iya hanawa saboda aikin hajji farilla ne cikin shiga musulunci ne amma ke kanki ba za ki ji daɗi ki aikin hajji ba ba ki dawo ba zawara kin da ai abin ya ɗan yi muni sosai ke ga duk da yake tsaraba da za ki yi wa ta rage amma dai ba ba haka ki so ba ki hisa ki yi ba da yawa a kin to ala kulli halin aikin hajji miji bai iya hana mata ta zuwa aikin hajji amma duk abin da ya kai miji ya ce in ki tafi babu aure to ba ta kyauta ki ta yi ba a ɗage a nemi a sulhunta ki ta aikin hajji da auren ki ya fi miki da yadda ki jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya wallahu ta'ala ala ok to kari abin da aka samu a yau da aka ji zagaya kirari ne eh. Assalamu alaikum don Allah a taimaka a kan samun wannan tambaya za kuma lafiya tambayoyin kamar haka su ne shin ko mai ta ya samu da je eh abin bukata na lalura abin abinci in bai mai kawo mai ba akwai mai sai da abinci tsallake zai tsallaka ya so abinci ya dawo yana halatta haka yana halatta ya je makewayi ya je ya yi ruwa ake bukata na sha ko na kewayawa ko na wanka ya tsallaka ya ɗeban ruwa ko ya son ruwa ya zo wannan duk yana halatta amma abin da bai halatta ya je sau abubuwan da ba a bukata ne da kullum ko ya je canza waya sai ko ya je canza screen waya sai ya fashi bai da iya yi itikafi ne ya lalace wa lahu ta'ala ala kowai itikafi ya samu da kiran waya mutane kuma sauraron gidan rediyo ko da itikafi labaru ko alama da kamata a ce bai itikafi yana saurayin labaru yana karɓa waya yana facebook yana waye da waye waɗansu abubuwa su ne aka ce ka bari sai ka yi itikafi su ne na kanta muka magana ibn qayyim a shekaran jiya cewa mai itikafi ya yanke da duniya sai ya mai da hankali ne ga lahira ya yanke wasu abubuwa da ba dole ba amma mu ce na facebook ne yayin itikafi ne wannan wannan ko a gidan kake facebook zaman banza kake yi ko ko kana saurare da saurare da mafi shine mafi abin da ake bata lokaci kafin zuwan facebook kafin zuwan facebook babu abin da ya fi bata lokaci abin da malamai ke buga misali da shi na bata lokaci kai har ya kasance ana tambayar malamai an tambayi malamin mu Sheikh Abdul Karim Kudai aka ce mishi yana halatta ɗalibin ilmi ya taurari rediyo sai ce ba a hana shi saurarin wani abu cikin rediyo na labaru ko wani abu jiya da ake ake gittin rediyo ba fa itikafi ba a yau da gobe ya ce ba a hana shi saurarin wani abu na rediyo mujin ba yawaitawa aka yi ba da abubuwan da ke shagaltar suwa dan wasu labaru da yake son ya wasu abubuwa da ke amfani ne wannan ga wanda bai itikafi ba ke tambaya yana halatta ba lai wannan shi itikafi ya shiga da rediyo ko ya shiga da android a kan riga an gaba kenan magana itikafi kawai ya dai shiga ya zama ya kawo kaji tuwa ne ya ci kawo abinci wa ne ya ci kuma ba itikafi da waɗannan abubuwa ta waya ajewa ake in ba kira na lalura ba na uzuri ba ya halatta amma yana halatta kira na lalura na uzuri domin mata annabi sassan sun kasance suna kawo mai ziyara yana itikafi kuma ya tuware su har yayi fira da su safiya ta zo ta yi mai haka na na'aisha aisha ta zo har ta mai kai yana itikafi shi yana cikin masallaci ya da kan shi waje wallahu ta'ala a'lam

da yawan mutane in sun yi kuskure da sallar su ba su yin abu ya ko ba abu duk wanda ke son cikakken bayani ya koma shirin mu na ahalari na a faru daga tushe mun yi episodes guda biyar ko shidda dukkan akan kabli da ba'adi da ke cikin ahalari wanda ke abu ne mai muhimmanci ko wani episode ɗaya awa ɗaya da haka magana awa shidda ce da ka yanka koma akwai su a youtube ko kuma akwai su a facebook page ɗin mu duk wanda ya saurara insha Allah ya fahimta wallahu a'lam wannan ya ce Allah ya kara malam Allah ya kara Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana tambaya ta daya malam ne gaskiyar cewa idan aka wa mamaci ruhu Allah kafa uku tamkar an saukan mamaci alqur'ani ya inganta cikin sahih bukhari annabi sallallahu ya ce wanda ya karanta qul huwallahu ahad so uku tana daidai da ya karanta Qur'ani domin qul huwallahu tana ta'dul sunnal Qur'an ita dai madadin sulufi take na Qur'ani amma bai inganta cewa karanta ma mamaci ta so uku kamar an sauke mai Qur'ani ba sannan ana sauke mamaci Qur'ani ko ba a sauke mai kaulanin a halin ilm wanda ya fi inganta cikin su shine ba a sauke mai amma ana saukewa ai mai addu'a addu'a ta kai an sauke ai ta wasu da karatun sai ai mai addu'a amma yafi a ce a sauke mai Qur'ani shi da kai ne domin bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wallahu ta'ala ba ta ce da kimara ah, malam bayan an gama sallar nafila me ake karantawa sallar nafila mutlaka babu abin da ake karantawa sallar nafila mutlaka ba ta da afka mutum ne bayan magariba ya raka a biyu babu abin da ake karantawa mutum ne bayan isha ya raka a biyu ba abin da ake karantawa mutum ne ya gama raka'a fajar ba abin da ake karantawa amma an gama wuturi da daddare ana karanta subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malik al na uku a daga murya a ce rabbil mala'ikati war ruh wannan shi yake karanta in an gama wuturi amma na tala mutlaka ba ta da abinda ake karantawa wallahu ta'ala shikin eh subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum